Mr. Jim Magfur, daraktan Arafai, muna maka maraba da zuwa Arafai Hausa. Ko za ka shaidawa masu sauraronmu abin da ya kawo ka lagos. Well, I'm here to express the, uh, the full support of the headquarters in Paris. Lalle na zo nan ne domin gabatar da cikakken goyon bayan cibiyar RFI da France Media Mall da ke Paris ga wannan tawaga tamu da ke sashen Hausa a Lagos. Kamar yadda aka sani, RFI na watsa shirye-shirye a harsuna goma sha bakwai na duniya da harshen Faransanci da kuma wasu harsuna ciki uh, har da Hausa. Muna kai ga masu sauraro sama da miliyan 90 a faɗin duniya kowane mako. E, Ina ganin har harsunan kasashen ƙetare uh, na ɗaya daga cikin ƙashin bayanmu musamman harsunan kasashen afirka kamar hausa saboda haka ina matuƙar farin cikin mu a nan to harshen hausa shine harshen afirka na farko da arafai ta fara watsa shirye-shirye da shi a afirka kafin daga bisani aka samu harsunan swahili mandingo da kuma fulfulde a matsayinka na darakta me zaka ka ce akan arafai hausa Uh, I think you, you, you had some difficulties among Ina ji kun fuskanci matsaloli a uh, shekarun baya. amma yanzu abubuwa na ci gaba uh, kuma a yanzu um, akwai cikakken goyon bayan da kuke uh, samu daga paris an zuba uh, kuɗaɗe sosai wajen inganta sashen bara kuma an samar muku da sabon ofishi da kayan aiki na zamani sabon na'urar watsa shirye-shirye saboda haka muna da ƙudurori sosai na ɗaga daraja sashen hausa kuma ina ganin za yi muhimman ayyuka tare kuma na san ana akwai tarin ƙwararrun ma'aikata saboda haka ina da yaƙinin shekaru masu zuwa ba uh, za su zama masu inganci. Ka riga ka ce Paris na tare da Arafai Hausa, wani shiri kake da shi ga sassan da ke watsa labarai da harsunan Afirka? Uh, then for first for Hausa, I think we have a problem in Niger. Da farko dai uh, ga sashen Hausa, ina ganin muna da matsala a Nijar. Kamar yadda ka sani matsalar siyasa na da wahala, ina fatan ganin an warware wannan matsalar. nan da uh, watanni masu zuwa domin ba mu uh, damar watsa shirye-shirye a Nijar. Ga sashen Hausa, muna da shirye-shirye da uh, dama da muke so mu cimma a bangaren kafofin sada zumunta kamar irin gajerun bidiyo domin sanyawa a YouTube, Facebook da kuma makamantansu. Wannan abin da ya shafi sashen Hausa ne ga sauran harsunan Afirka kamar yadda ka ce akwai Mondingo, akwai Fulfulde, akwai Swahili da kuma Hausa, kuma suna daɗa girma. Um, eh, kuma idan komai ya tafi kamar yadda muka tsara watakila uh, ana iya samun ƙarin wasu harsuna misali muna iya samun harshen kingala um, wanda ɗaya ne daga cikin manyan harsuna amma da farko uh, dole mu yi nazarin yadda lamarin yake ga waɗannan uh, harsunan guda hudu da ne maka magana a kai kafin mu ci gaba amma ina da ƙwarin gwiwa a kai a ƙarshe a matsayinka na sabon shugaban arafai wani sako kake da shi ga masu sauraron sashen hausa Uh, stick with us. <laughs> Don't move. Stick with us. I mean, we've, got really kasance tare da mu, kar ku uh, matsa, ku kasance tare da mu. Muna da uh, shirye-shirye masu kyau, uh, labarai masu inganci da suka hada da labaran wasanni, rayuwar mata. Saboda haka, ku kasance tare da mu kawai. So, just stick with us. Director Mr. Jigmafur, mun gode sosai. Very happy to be here with you. Mun gode sosai da wannan ziyara.